This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata ƙungiyar matasa da ke ƙoƙarin ganin an yi zaɓe lami lafiya ta kira ga matasa da kada su shiga banga siyasa. Muna kuma ɗauke da hira da wata gogaggiyar 'yar jarida game da rawar da kafafen sada zumunci ke takawa a fagen siyasa. Daga nan birnin Washington kuma Aliyu Mustapha na ɗauke da shirin labaran wasanni amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a tare da sallama ga labaran daga nan sashen wasu na murya Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na kasar Iran Muhammad Javad Zarif sun sake ganawa a yau dinnan Litinin a kasar Switzerland don samun mafitar doguwar muhawarar maganar makamashin nukiliyar kasar Iran. taron ya hada da sakataren makamashi na kasar amurka ns moniz da kuma takwaransa na iran ali akbar salami bayan tattaunawar sa'o'i hudu wakilan guda na duka kasashen biyu Eh, sun samu rabuwa inda su na kasar iran suka wuce zuwa kasar brussels da nufin ganawa da ministocin kasashen turai kasashe shida mafi karfin arziki a duniya da suka hada da amurka jamus faransa birtaniya rasha da kuma china suna kokarin cimma yarjejeniya da kasar ta iran a wajen da za a cimma maganar makamashi nan da karshen watan nan makamashin nukiliyar dai suna son su cimma wannan yarjejeniya ne har na tsawon shekaru goma a madadin tanadin wasu matakai na bi don wajen ragewa ƙasar ta iran ta kunkumai dukkanin sassan sun yarda cewa 30 ga watan yuni ya zama ranar da za a karkare wannan tattaunawa iran dai ta daɗe tana kan bakanta na cewa sarrafa makamashin ba yana nufin mugun abu ne face samar da wutar lantarki da kuma magunguna ga 'yan ƙasarta. Ɗaruruwan tsirarin Kiristoci a gabashin birnin Lagore sun shiga rana ta biyu ta zanga-zanga sakamakon wani harin bom ɗin ƙuna bakin wake da ya kashe mutane goma sha biyar waɗanda suka mutu a ciki har da yaro ɗan shekaru tara da haihuwa sakamakon harin bom ɗin ƙuna bakin waken da aka kai na mota a gaban cocin da ke Lahore. mutane kusan saba'in ne suka jikkata sakamakon harin wasu mutane dauke da bindigogi da ke kokarin kutsa kai cikin cocin a lokacin da suke sujada a cikinta a garin yohanabad garin da mafi yawancin mutanen cikinsa kiristoci ne an jibge ɗaruruwan 'yan sanda a yankin tare da kulla makarantun yara don aiwatar da zaman makokin waɗanda suka mutu bayan tsare mutanen a bakin ƙofar shiga ne suka tada bom ɗin. wasu kungiyar wato wasu kungiyar 'yan ta'adda masu alaka da taliban ɗin pakistan sun ɗauki alhakin kai wannan haran ɗaruruwan kiristoci ne dai a jiya da yau suka yi zanga-zangar yin kuka ga gwamnati bisa cewa laifinta ne na kasa ba su kariya a garin nasu na yohanabad mai ɗauke da akalla yawan mutane miliyan ɗaya kuma mafi girma da ke ɗauke da tsirarin kiristocin pakistan ministan harkokin cikin gidan kasar chodril nisar alikan ya yi tur da wannan lamarin labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana a bainar jama'a bayan raɗe raɗin da ake ta yaɗawa na cewa ko dai ba shi da lafiya ko kuma ya mutu ko kuma an hambare gwamnatinsa a juyin mulki. Ya fito tare da shugaba Almazbeg a Tambayev na kasar Kyrgyzstan wurin da da suke kira St. Petersburg kafin shugabannin guda biyu su tattauna mr atambayev ya ce ya kamata a ce an samu karancin jita-jita a kan shugaban na rasha putin dai ya zagaya da shi don tattaunawa da kuma nuna masa cewa ba ma tafiya ba har sassarfa yana iya yi ya kara da cewa idan babu jita-jita ai mutum ba zai jima abu ya masa daidai ba in ji shugaba putin yana murmushi tun dai biyar ga watan maris ba a sake ganinsa ba bayan haduwarsa da firaministan italiya matteo renzi a birnin moscow an daga taron da aka ya yi shirin yi a astana babban birnin kazakhstan din a ranar 12 da zuwa kuma 13 ga watan maris din nan haka kuma ganawar putin din da wasu shugabannin ƙasa guda biyu an maida su zuwa ranar 20 ga watan na maris wasu masu sa ido a alakanta kisan da aka yi a nemtsov na cewa yana da alaka da neman dadewa akan mulki wanda aka hada da jami'an da suke kula da asirin ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoto akan ƙara jan kunnen matasa da wata ƙungiya a birnin ikotayi na cewa matasa su kauce wa duk wani tashin hankali a lokacin zaɓe. Ga Hassan Umar Tambuwal da rahoton. Ƙungiyar matasa da ke ƙoƙarin ganin cewa an yi zaɓuɓɓuka lamun lafiya a Najeriya mai suna Shedan a takaice ta yi kira ga matasan Najeriya da kada su shiga bangar siyasa. Shedan ta yi wannan kiran ne a birnin Legas inda ta nuna illar tsunduma cikin bangar siyasa. Ta ce sanya hannu ga bangar siyasa ga matasa yana ɓata rayuwar matasa tare da sanya su su aikata ɗanyen aiki da aika-aika. Shedan ta ƙara da cewa ya rage 'yan kwanaki kaɗan a yi zaɓen gama gari a Najeriya don haka 'yan siyasa za su riƙa kai gwaro su kai mari don neman goyon bayan matasa don haka matasa su yi hattara don gudun a yi amfani da ganga a yar da kore. Comrade Umar Ismail shine shugaban kungiyar a Najeriya. Comrade Umar Ismail ya ce suna wayar da kan matasa don su tabbatar da cewa an yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali ba tare da sun bari an yi amfani da su wajen tarzomar siyasa ba. shiko Comrade Ya'u Sakaba Basula ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta shaidan a Najeriya cewa ya yi. Hakika mun riga mun kira ga matasa sai da su zama na abin amfani ga wasu makitan zaman lafiyar Najeriya domin a ba su kuɗi ko ƙwaya son su mutu kanshi ma in sun mutu ba wani abu same su ban su ke mutu a babba wata uwa da ta halarci taron ta yi a hirga matasa cewa ta ce tarzoma ba ta da wani amfani don haka matasa su kama kansu wannan dai yana zuwa ne a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a yi zaɓe a najeriya hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya an cuce mu an cuce mu ba da aiki to madalla a gaishe da Hassan Umar Tambuwal To kowace irin rawa kafofin sada zumunci da ake kira social media a turance ke takawa musamman a fagen siyasa? Tambayar da na yi wa Hajiya Bilkisu Yusuf wata gogaggiyar 'yar jarida kenan sai ta ce. Eh kwarai tun da aka samu hanyoyin da za a iya tattaunawa wato inda ake cewa social media kamar su facebook su twitter mutane sukan amfani da shi wajen bayyana ra'ayinsu da samun su faɗi abin da suke so da kuma yake in ba su samu hanya ta rediyo da talabijin ba sai su koma ko jarida sai su koma social media wato wayannan sababbin hanyoyin tattaunawa da kuma yada labarai kuma ai amfanin su yana da yawa kwarai saboda da shi ma za ka iya samun kai harkokin ayyukanka duk wanda kake so ka samu ko a ina suke a duniya wanda baka san wayar shi ba ko baka da yadda za ka yi magana da shi kana iya yi ta irin email haka wannan yana da amfani kwarai kuma ba ta nan najeriya kaɗai ba kuma ina mutum yake a duniya za ka iya samu to kina gani kamar kafafen yada labarai na ba 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar bayyana ra'ayoyinsu daidai gwargwado eh to a kundin da aka wallafa na 'yan jarida da aka ce idan an ba wannan ƙungiyar siyasa lokaci a ba wancan ma wato a adalci kenan a wajen ya ba su kafafaɗan nasu ra'ayi. amma sai ya zama na wa'yansu sun fi wa'yansu samun fada a jaridu daban-daban to wa'yanda ba a baiwa fada ba sa samun hanyar faɗan ra'ayinsu sukan ji ciwon wannan kwarai da gaske shi yasa su ma suke neman hanyoyin da za su su ma su samu yaɗa nasu ra'ayin da mutane to kina gani bisa ga kundin tsarin dokar ƙasa yana da kyau a ce wata jam'iyya ta buɗe gidan rediyon kanta eh to ba a ce jam'iyyu su buɗe ba kan gaskiya abin da aka ce dai cewa aka yi mutane su buɗe gidan rediyo na yada ra'ayi jam'iyyu kan kuma suka buɗe ai ya zama na kaman suna rarraba kawunan jama'a to amma sai ka ga masu yada kafofin labaran masu buɗe kafofin labaran su ai suna da ra'ayin siyasa za ka ɗau jarida ko a ƙasar waje ne za a ce maka ai guardian mm, suna da sun karkata ga wancan gefen independent sun karkata ga wancan gefen economist magazine aikin suka karkata amma dai karara ba za ka ga 'yan siyasa ne suka ce kamar su ce na kungiya kaza na kungiyan gnc ko na kungiyan lma a duk ba za ka ga wannan a sauran kasashe ba takura ne mutane sun takura sai su ga duk ta inda za su su samu sauki za su mai jarida ina bakin mawaka A gaishe da Hajiya Bilkisu Yusuf har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 22 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a labaran wasannin wannan litinin za a ji cewa kasashen afirka har guda hudu ne suka samu shiga gasar cin kofin duniya na matasa 'yan kasa ga shekaru ashirin da za a yi a new zealand za mu je agadas ta Nijar mu je yadda aka fara gasar kokowar gargajiya. Shi kayi wadda ake so na in dai kato ya kare kato ka kayi na gardama. Hukumar FIFA ta hana wata ƙasa ta shiga gasar kwallon kafa ta duniya ta shekarar 2018 saboda ta ki ta biya kocin ta albashinsa sam. bayan wannan ko mutula na tafi da wasannin kasashen turai na ƙarshen mako. A gasar Premier ta Ingila jagororin gasar wato Chelsea ta yi zarra da maki shida cur da mai binta a teburin gasar duk da cewa tana da bashin wasa ɗaya. Juma muna fata kuna nan kalau kamar da muke a Washington DC mun ji daɗi da kuka samu damar saurin shirin na labaran wasanni. To kasashen Afirka guda hudu da suka hada da Najeriya da Ghana da Mali da Senegal duk Allah ya sa sun dace sun samu shiga cikin gasar cin kofin duniya na matasan kasa ga shekaru ashirin da za a yi a wannan shekara da muke ciki a ƙasar New Zealand. da da ghana kai da mali duka daga baya suka fiyo suka samu nasarorin da suka samu inda mali ta sha afirka ta kudu biyu da daya ghana kuma ita ma ta ci zambia da wannan ci din wato biyu da daya a wannan wasan na group da suka yi har ila yau shi ya ba su damar suka samu shiga wato suka kai ga wasan kusa da na karshe na cin kofin kalubalenka na 'yan kasa ga shekaru 20 ne amma na afirka wasan da ake yi a ƙasar senegal to sai dai afirka ta kudu da zambia kan sun yi waje tuni aka fitar da su kuma ba damar su samu shiga cikin wannan wasan yanzu na ƙarshe da za a yi najeriya daman ta riga ta samu shigewa cikin wasan duniya din na matasa din da kuma shi kansa wasan kusa da karshe na afirka din musamman a rukuni na farko wato group a domin a wasan da ta yi ranar asabar ta yi biyu da biyu ne wato kunnen doki da kasar cote d'ivoire to ita mai masaukin wato senegal din wacce ke daukar ɗawainiyar shi wannan wasan na matasa na ƙasa ga shekaru 20 din ita ce ta samu matsayi na ƙarshe wato gurbi na ƙarshe da ya rage na ƙasashen afirka da ake nema da za su je ita waccan gasar ta duniya bayan da ta samu nasarar ci hudu da uku akan kasar congo a wasan da suka yi na cikin group a kuma su daman 'yan senegal din suna cikin matsin lamba sosai saboda ci biyu aka yi musu a wasan da suke daukar nauyi inda najeriya ta ce su uku da ɗaya sannan suka zo suka yi canjaras na biyu da biyu da ƙasar kodiwa to yanzu kocin senegal din wato joseph koto wanda hankalinsa ya tashi da farko ya ga cewa an samu wannan nasarar su ma yake yan kasa tashi su yi kokari su cinye kofin baki dansa na afirka da ya akalla ya ce inda an fitar da senegal da abun bai kyau ba to bari mu cincime ku mu kai ku agadas ta jamhuriyar nijar yadda shabu mani wakilinmu na can maradi yake hango mana wasannin da ke gudana na gargajiya wato wasar koko gargajiya ta birnin da aka bude inda mani ya ce wasu manyan taurari sun fara faduwa tun ba a je nesa ba gasar ga gargajiya shekarar bana a agadas karo na 36 ya zo da bazata sabilin shara yan kokowa irin su aliyu salo na zandar tasi'u na maradi abdullahi musa irin su isa dan gawaro sun faɗi tun da wurori a halin yanzu cikin yan kokowa tamanin kalilan su kai saura to ina bambancin kokowa ta da ta yanzu tsoho umar mai kwatakaula ɗan kimanin shekaru 80 da haifuwa. To tada ta yi armashi abin da yasa tada sai an ka da katu. kiya ta kwaso ƙasa gwiwoyi ne sun taba kasa. yau ta yanzu ka ci ya bata to sa'an nan ka katu sai an shibga shi kasa shi kayi wanda ake so na in dai ƙato ka da ƙato ka ai kayi na gardama ko ya gincire ko ya yi rairan ko ya ne durus to shine kai. Sun hiddo sabbin ka'idodi a cikin kokowai ya ko gane su. To hadda haka nan dai na da sun yi. A matsayin ku mutanen da ina shawarwari za ku kawo don ku ko gargajiya a yi tsari kuma ta yi kyau nan gaba. Mu tsarin da muka so a yi kamar gwani nan gida don ya ya faɗuwar nan guda a tahi da shi fage ba ya kama shi ka da babban dan kokowa kayan dace ne in ka taitan a za kai shi ko yaro fage ka kama yanzu ga duk yaran fage ya kama sai yanzu sauran bindiga da ya zato ai ba ta yi mana daɗi ba ko. Shekarar bana kokowa ta zo da armashi duk da canje-canje da aka mata irin na zamani yan kallo na ayyana cewa ba kamar bara ba da aka bata ma 'yan kokowa da rai ya zuwa masu sha'awar wasannin kokowa saboda mun san kamar karfafa dankon zumunci ne amma shi yau idan an ka ce kokowa to a tsaya a nazari a ga wanda ya cancanta in hwado shi ta zo daidai a bashi hwadowa kamar irin yadda an kai bana mun ji dadin ta a ce dole sai kafa biyu da gwiwa hannu ta taba ƙasa amma can shekarun baya sun bata mana lokaci da an ce ya gwiwa hannu ta taba ƙasa sai ce an kada mutum wannan canji ya gamu da koko ya gamshe mu sosai amma bisa ga yanayin maradi ga 'yan kokowa su bar sa son rai ciki ba a ci dan kokowa shekara sha biyar yana yi ko shi kan shi in ba a hidda shi shi kan shi ya kamata ya tsaya huta muna fata ubangiji Allah sa su kare lahiya ko wato gidan lahiya wasa ci ba hada ba kuma hada kan yan Nijar ne kada ai abu da za a wata mu kasa ko kuma mu yan kallo muna ne mu hada kuma su kuma yan kokowa ba su damu da abin da muke yi ba ya kaga takin kokowa shekara bana takin kokowa shekara bana saboda ya wuce na bara an yi abubuwa irin na bara wancan wanda zai bata mutane da rai ya bata jaha jaha to bana to sai sun yi abubuwan da za su haɗo kan hankalin mu mu mu tsaya mu kalle su da kyau ko ga radio ko ga mu abin da muke fata a wannan kokowa kai yanzu a ce tsakanin kokowa da kokowa wannan dan gari kamar na zandar da na maradi a ce suna hushi ko na tawa da na zandar da da na maradi suna hushi to ba masa haka na gaskiya kokowa abu ce mai haɗin kai mai son a kamnaci juna Allah ya sa a wace lahiya a tashi lahiya Shaibu Mani murya Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar mana kaddara ka sai mana tsotsan dare da rana tare. Yalla ina ni wa masa kuna ma wandu. Sana ka tura hannu ko koko da farauta gobe. to a gaida mani na sha'abu daga jamhuriyar niger yanzu bari mu nahiyar turai mu da ta kaya ƙarshen makon nan a wasannin su na league ga murtala a gasar premier ta ingila jagororin gasar wato chelsea ta yi zarra da maki shida cur da mai binta a teburin gasar duk da cewa tana da bashin wasa daya hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da ta yi jiya lahadi da southampton da ci daya da ɗaya yayin da babbar abokiyar adawar ta manchester city ita kam ta sha kashi a hannun bonley da ci daya mai ban haushi duk da yake chelsea din ta barar da damarta ta ba da tazarar maki takwas bayan doke city din har yanzu nan tana saman teburin gasar da maki 64 tare da wasa daya da bata buga ba tukunna yayin da city take bin ta da maki 58 arsenal ce ta uku da maki 57 bayan da ita kam ta doke west ham da ci uku da nema manchester united ma ta doke tottenham da ci uku da nema tana kuma ta hudu a tebur da maki 56 yayin da tottenham din take ta bakwai da maki 50 a gasar la liga ta kasar spain kuma har yanzu tazarar maki ɗaya tal ne ke tsakanin sababbin jagororin gasar wato barcelona da real madrid da a makon jiya aka ture ta zuwa ta biyu a wannan makon dai duka su biyun sun yi nasara a wasanninsu daban-daban da suka buga inda barcelona ta doke eba da ci biyu da nema ita ma real madrid ta doke levante da ci biyu da nema barcelona na sama da maki 65 madrid na dafa mata baya da maki 64 yayin da valencia wace ita ma ta doke la corona da ci biyu da nema take ta uku da maki 57 sai atletico ta hudu duk da cewa ta yi kunnen doki ne da espanyol ba ci ko daya a kasar italiya juventus na ci gaba da jagorancin teburin gasar serie a ta kasar bayan da a karshen makon nan ta doke solo da ci daya mai ban haushi lazio ma ta doke fiorentina da ci hudu da nema tana kuma ta uku ne da maki 46 yayin da napoli da ta yi kunnen doke da inter milan da ci biyu da biyu a ƙarshen makon nan take ta hudu da maki 46 a kasar jamus ma bayan munich na ci gaba da mamayar teburin gasar bundesliga bayan da a ƙarshen makon nan ta bi bremen har gida ta lallasa ta da ci hudu da nema tana kuma kan tebur ne da maki 64 wolfsburg ce ke bin ta da maki 53 bayan da ita ma ta doke freiburg da ci uku da nema sai borussia gladbach ta uku da maki 44 bayan da ta doke hannover da ci biyu da nema yayin da baya leverkusen ta lallasa stuttgart da ci hudu da nema tana kuma ta hudu ne a tebur da maki 42 a halin da ake ciki kuma club din sunderland na ingila ya raba gari da mai horar da 'yan wasan club din Gus poet bayan da ya sami nasara a wasa ɗaya tal daga cikin wasanni goma sha biyu na gasar Premier. Maki ɗaya ne tal dai tsakanin kungiyar ta sundalan da faduwa daga gasar ta Premier bayan kashin da ta sha a gidanta daga Aston Villa da ci hudu da nema a ƙarshen makon nan. Shugaban kungiyar Ellis Short ya ce ba wani ci gaba da kungiyar ta samu kamar yadda suka yi fata a kakar wasanni ta bana dalili kenan da hukumar gudanarwar kungiyar ta ga ya zama wajibi ta kawo sauyi kungiyar ta ce nan gaba kaɗan za ta bayyana wanda zai gaji poet murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to gaishe kamar tula to da yake muna maganar kwallon kafa ta duniya ne ya kamata mu gaya mu cewa hukumar kwallon kafa ta duniya to fifa ta kori kasar zimbabwe daga shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 ba don ta yi wani laifi ba saboda wai ta kasa ta biya tsohon kocinta jose claudini giorgini hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fito da sanarwar da cewa ta dauki wannan matsayi ne saboda ita kasar zimbabwe ta kasa biyan abin da fifa ta kira bashi da yake kanta kuma ta kara da cewa ta kasa biyan wannan bashi duk da karin lokacin da aka bata na ta biya shi bashi din bata iya bayan shi a cikin wa'adin da aka yanka mata ba to manajan sadarwa na hukumar kwallon kafa ta zimbabwe wato hukumar da ake kira zifa zolisani gosela ya gaya wa gidan rediyon bbc cewa za su ɗaukaka wannan kara ko kuma wannan hukunci da aka yanke a kansu zimbabwe dai bata taba zuwa gasar cin kofin duniya ko ɗaya ba kuma yanzu in tana so ma ta je din sai ta tashi tsaye haikan ta san matakin da za ta ɗauka domin warware wannan matsala din musamman da yakin allah ya kai mu cikin watan yuli na mai zuwa za a zauna a tattace kasashen afirka da za su je wannan gasa ta duniya din kuma a rasha ma za a yi wannan din kuma wasannin su kansu cikin watan oktoba za a fara su to sai dai tsayar abin shine cewa kasar zimbabwe da hukumar ta kwallo suna cikin matsalar rashin kuɗi ta inna lillahi saboda yanzu aka ba su sukin da suke kansu an ce sun kai na dala miliyan hudu na amurka kuma kwanakin baya ma abin sai da munin da yasa suka je suka fara gwanjon hatta wata cibiyar horaswa da fifa da kanta take ɗauka ɗaune guda da yadda ita sai da suka ɗauki kadarorin wannan cibiyar din suka fara sayarwa saboda su biya bashin da wani ma'aikacin su yake bin su kuma wannan basussuka da wannan tsiyar da ke damun zimbabwe an ce wato ba tiyo ba ce ta daɗe tun joji ɗin yana cikin aikin zama koci ɗinsu a shekarar 2008 an ce to shi wannan koci din saboda ma matsalar da aka shiga ta rashin kuɗi ƙarshen ta hukumar ziyarce-ziyarce da yawon shakata ta zimbabwe din ta ɗauki ɗawainiyar biyan shi albashi da allowance ɗin shi duka-duka da yanzu ana lissafin cewa jiyoji ne yana bin zimbabwe da hukumar ta ta kwallo bashin dala dubu sittin da bakwai in ka haɗa hancin wato albashin da kuma kuɗaɗen allowus allowus na ayyukan da ya mata daga watan janairu zuwa watan nuwamba na shekarar 2008 jama'a abin ya sauka shirin labaran wasannin wannan litinin kenan a madadin wakilanmu da suka sa mana rahoto a ciki a yau wato murtala faru kusan yana da kuma shabu mani daga jamhuriyar niger aliyu mustapha sakwata ne a washington madalla a gaishe da aliyu mustapha jama'a za ku gafarce mu saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku sharhin murya amurka ba amma yanzu dai ga usman da takaitattun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na kasar iran muhammad javad zarif sun sake ganawa a yau litinin dinnan a kasar switzerland don samun mafita doguwar muhawarar da aka daɗe ana yi kan maganar makamashin nukiliya kasar iran taron ya hada da sakataren makamashi na amurka ernest moniz da kuma takwaransa na kasar iran ali akbar salami bayan tattaunawar sa'o'i hudu wakilan kasar iran sun ranka ya zuwa brussels don ganawa da ministocin kasashen turai Ɗaruruwan tsirarin Kiristoci a gabashin birnin Lahore sun shiga rana ta biyu a zanga-zanga sakamakon wani harin bam ɗin ƙunar baƙin wake da aka kai ya kashe mutane goma sha biyar wanda kuma a ciki hadda yaro ɗan shekara tara sakamakon harin bam ɗin mutane saba'in sun jikata a garin. haka kuma yau dinnan shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana a bayyanar jama'a bayan raɗe-raɗin da ake ta yi na cewa ba shi da lafiya ko ya mutu ko kuma an hambare gwamnatinsa a juyin mulki ya fito tare da shugaba almazbek na kasar kyrgyzstan a wurin da ake kira petersburg kafin shugabannin biyu su tattauna mr atabayo ya ce ya kamata a ce ana samun karancin jita-jita maryam ina ga abin da muka samu kenan to madalla malam usman da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin usman kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da mu na yau Alhaji Suleiman ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.